Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa? Cutar sankarau cuta ce mai saurin illa abin da ya sa ma'aikatan lafiya suke jimamin irin wannan ciwo saboda a cikin ɗan ƙaramin lokaci wato a farkon shigarta tana da sauƙin magani amma cikin 'yan sa'o'i kalilan in har ta shiga ta yi wa kwakwalwan yaro ko mutum mummunan kamu sai shiga ta yi illar da ko ta zama ajali ko kuma ya zama an yi wa yaro ya samu wata mummunan nakasa ko ta kwakwalwa ko ta taɓar hankali shi sa ɗan ƙaramin lokaci kamar awa ɗaya ko awa biyu zai iya zama bambanci tsakanin ciwon da bai yi nisa ba ko kuma ciwon da ya mummunan kamu har zai iya kaiwa ajali A takaice dai likita wannan cuta ta sankaro tana iya kashe mutum cikin sa'o'i biyu ko ƙasa da haka kenan. Kwarai kuwa cikin 'yan ƙananan sa'o'i biyu zuwa sama da haka za ta iya kisa. Kuma za ta iya ta shiga in aka yi maganinta akan kar ya zama ta fita. Saboda haka ake kiran duk wanda ya zama yana da alamun da suka yi kama da na wannan cuta ya garzaya a duba shi. Irin illar da sankaro take yi kenan kuma kila kamar yadda ba za ku rasa ji ba an samu ɓullar annobar ta jihohi goma sha biyar daga cikin jihohi talatin da shida na najeriya abinda za mu fara dubawa kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya Assalamu alaikum masu sauraron lafiya o jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ce daga birnin Washington gundumar Columbia nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Najeriya ta ba da rahoto a shafinta na Twitter a ranar Talata cewa ya zuwa ranar Litinin kimanin mutane 1,828 ne suka kamu da sangarau kuma fiye da mutane mai tan da 60 cutar ta kashe. Wannan shi ne bullar annobar sankarau mafi muni da aka gani a Najeriya tun shekara ta 2009. Bullar annobar cutar da kuma yadda take yaduwa ya sa ana nuna damuwa cewa idan ba a ɗauki mataki cikin gaggawa ba tana iya yin barna tafi karfin takurawa a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma gidajen yari. Na tuntubi Dr. Munnin Mustapha ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh na nan Amurka. to dr munir mustapha kaji dai halin da ake ciki an samu bula annobar sankarau a najeriya har ma jamhuriyar nijar to da farko tun da kai kwararre ne ta cututtukan da suke saurin yaduwa kuma kayi nazari mai zurfi akan a sankarau dinnan da farko ma wannan nau'i da aka samu bula annobata a yanzu nau'i irin wanda aka saba gani ne ko kuma sabon nau'i aka samu To, wannan cutar annobar sankarau da ta fito ba za a ce ta bambanta ga wadda take a arewacin Najeriya a shekaru da suka gabata wato shekarun 1989 har zuwa 2009 wanda Allah ya sa a lokacin aka samu allurar rigakafi da ta yi maganin wannan nau'i na cutar wato ta'a. sai yanzu wato ake cewa type a sai yanzu kuma aka samu daga shekarar dubu biyu da sha biyar zuwa yanzu sai aka samu bullowar wani sabon nau'i da ake cewa type c wato kamar cha kenan za a ce eh, eh, eh, a saboda aka sabon nau'i kenan aka samu yanzu eh sabon nau'i aka samu amma dai alhamdulillah yanzu an samu ah, jami'an lafiya suna da cikakkun magunguna da alluran rigakafi wanda suke daidai da wannan sabon nau'i saboda kamar yadda na faɗa an fara ganin sa ne a dubu biyu da sha biyar saboda haka a shekara biyun nan ma'aikatan lafiya sun shirya sun yi tanadi na allurai na rigakafi da kuma magunguna da suke daidai da wannan sabon nau'i da ya fito. To wannan sabon nau'i da ya fito a Dr. Mustapha me yasa aka ga wannan sabon nau'i Akwai dalili? To, magana gaskiya dai shine takamaiman me yake kawo annobar a shi wannan cuta na kanjamau wata shekara na sankarau wata shekara ya zama ta haɓaka wata shekara kuma ya zama ta yi sauki ba a san takamaiman menene ba amma dai oh. hasashe na masana yana nuna kamar juyawar yanayi ne musamman daidai lokacin da sanyi yake tafiya wato har akwai ragowar ƙura a ƙasa sannan kuma sai a samu zafi da rana da daddare sanyi da rana zafi zai ba wa wannan kwaya cutar dama da a shaƙe ta ta numfashi aka shaƙe ta ta numfashi sai ta shiga ta kafofin hanci ta shiga jinin jiki ta shiga ƙwaƙwalwa da laka wato ƙashin baya ta shiga ta kama waɗannan guraren idan ta kama wannan wajen sai ya zama an samu kama abin da ake zazzabi mai zafi ciwon kai mai zafi kankarewar wuya wani lokacin hadda abu kamar jijjiga ko kuma mutum ya fita hankalinsa kuma cuta ce da ta fi yawa a kananan yara zuwa matasa yan shekaru ashirin zuwa ƙasa ana aka fi samunta. a to likita ka yi wannan bayani ya saurin yaduwar ta yake misali a ce gida ɗaya a ce mutum ko yaro ɗaya ya kamu da wannan cuta? Mm, gaskiya wannan wato cutar sankarau cuta ce mai saurin yaduwa. Tana saurin yaduwa ita tana yaduwarta tana yaduwa ne ko a gida ɗaya ko a makaranta ɗaya inda yara suke taruwa ko kuma kama a ƙauye ko gari ko unguwa. sau da yawa in aka ga mutum ɗaya da cutar a wani gari ko a wani ƙauye ko a unguwa to in ka bincika zuwa ɗan lokaci sai ka ga kuma daga ɗaya ya zama biyu ya zama uku wannan shi ne dalilin da ake so ana samun mutum ko da ɗaya ne ya nuna alamunta a garzaya a sanar da ma'aikatan lafiya shi wannan wanda ya kamu da cutar a nema masa magani sannan kuma an kare yaɗuwarta ga sauran jama'a jihohin zamfara da sokoto suna daga cikin jihohin da aka samu bullar wannan annoba a saboda haka wakilin sashen hausa murtala faruk sanyanna ya zanta da kwamishinan kiwon lafiya na jihar zamfara malam suleiman adamu gumi da na jihar sokoto dr balarabe shehu kakale da farko ga bayanin irin matakin da jihar sokoto ta dauka daga bakin kwamishinan kiwon lafiya dr balarabe shehu kakale a wayannan abubuwan matakan da aka ɗauka sun hada da yin jerin gwano da kuma yi kuwa a fadin jihar sokoto musamman kuma a local government ko kuma karamin hukumin da abin da ya shafa da kuma faɗa ma al'umma su daina kwana cikin ɗakuna waɗanda suke da zafi ko kuma babu isasshen iska kuma a rigicin cunkoso akwai kuma ƙara ja hankalin al'umma kan yin alluran rigakafi na yau da kullum da ba da lambobin waya na kira kai tsaye a domin ƙarin bayani da neman kai ɗauki da gabatar da da kuma tura ayari na liktoci da ma'aikatan jinya da liktocin magani a wa'annan local government din da suka samu wa'annan matsaloli domin kai ɗauki da kuma tura manya-manyan daraktoci da ma'aikatan ma'aikatan lafiya domin gani da ido da ba da shawara da ƙarin gwiwa ga ma'aikatanmu na wa wa'annan ah, ƙananan asusci da ke faɗin jiha sannan kuma muna ta ƙoƙarin shiri na fara ah, alluran rigakafi na bai ɗaya ga al'ummar jihar sokoto sannan kuma bayar da magunguna kyauta musamman na wannan ciwon ɗan sankarau ah, wa'annan bayanai da kuma faɗakarwa da aka yi sun yi tasiri kwarai da gaske saboda mutane sun dinga tururuwa suna zuwa asibitai domin neman magani ko ƙarin bayani kwamishinan kiwon lafiya na jihar sokoto shi kuma takwaran aikinsa na jihar zamfara malam suleiman adamu gumi ya fara ne da bayyana ƙananan hukumomin da aka samu bullon annobar cutar kamar haka sankarau ya taso daga filin magaji zurmi shinkafi da kauran namura inda ya yi kuma nan ya shigo gusau safe da maradon da ba talata mafara da maru ya kai gumi ko da yake gumi da bukuyun matsalolinsu ba su da yawa amma alhamdulillah an gano wannan ciwo sanadiyar likitocin da ya gannan ta turo da kuma wa'anda a gare mu nan na jihar zamfara da kuma na sauran development partners abubuwan sun yi sauki ga halin da ake fi. idan aka dubi alƙaluma mutane nawa ne watakila suka kamu da cutar a waɗannan ƙananan hukumomin da ka zayyana eh to ana hana ana ta ƙididdiga kuma alhamdulillahi gwamnati wadda a ƙarƙashin dr abdulaziz yara abakar ta himmatu da yaƙi da wannan ta hannun wannan ministry ta health da kuma development partners da sarakuna da malamai da kuma limamai duka ana na ana yakin wannan abubuwa amma dai a halin yanzu kamar yanzu an samu rasuwa ya da mutum tamanin kuma wasu suna activity. alhamdulillah jiya mai daraja gwamnan jihar zamfara ya kirawo stakeholders meeting inda ya gaitu sarakuna da masu ruwa da tsaki mutanen world health organization mutanen unicef likitocinmu na cikin gida da na waje da likitocin federal government inda aka tattauna cewa ya ja shawo kan wannan matsala kuma alhamdulillahi kowa ya ba da tashi gudunmawa na farko dai an nemi gwamnatin jihar zamfara ta taimaka inda ta taimaka da kusan miliyan 90 a sau magani a yaƙi da wannan cuta shi kai ne ya ba da miliyan 52 kuma ya umarci kowace lokar ganin ta ba da miliyan miliyan uku uku don a yaƙi da wannan cuta Alhamdulillah maganin ya iso kuma ana nan ana ci gaba da wannan yaƙi da wannan cuta. Ma sauraro muna fatar za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin Murtala Faruk Sanyanna Jummai alli ke fatar Allah ya ƙara mana Allah ya daɗa kare mu daga cututtuka a huta lafiya. a san da ke a kake duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai gege a uwar jiki babu mai hoji da ke a san da ke a kake duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri